a shekara ta 1440 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa Madinatul Munawwara wanda ya daidai da 23 ga watan biyar shekara ta 2019 za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin da ke ƙarƙashin makarantar ah, nurul islam da tarbiyyar wa ta'lim wadda take cikin garin Kaduna State Nigeria muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da zamu faɗa albarka wanda kuma za mu kusure ya gafarta mana sannan mu sanya mu cikin intattu na wannan wata da muke ciki kafin mu fara akwai tambaya da jiya wani bawan Allah ya yi yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam dan Allah ina tambaya ne eh, hukuncin mai azumi idan ya fitar da mani ya fitar da mani mani ina ga ma'aruf ne ko abin da yake nufi Allah ya kara ma malam ilimi da fahimta da kuma aiki da shi amin a shi wannan mai tambaya da yi <clears throat> idan mutum yana azumi ya fitar da mani Maniyin nan idan ya fitar da shi saboda sha'awa misali saboda yana cikin sha'awa ta dame shi sai ya fidda wannan maniyin da gangan ko kuma ya yi wasa da yatsansa har ya shidda wannan maniyi ko kuma idan mai aure ne ya taɓa matarsa ko ya sumbace ta ko ya masa ci har idan ya yi wannan wannan maniyin ya fita to anan malamai abin da suka ce jamhurin malamai sun tafi akan azumin sa ya lalace bayan lalacewa azumin nan zai rama wannan yin wannan ranar da ya da wannan maniyin dole zai rama shi zai kaza na wannan ranar shine abinda majoratin malamai suka tafi jamhuri wato babu kafara a kai ba zai yi wata biyu ba yana azumi rana ɗaya kawai zai rama wannan tawaga na malamai suke cewa idan ya kasance ya da maniyin ba da gangan ba shi a ƙarar kasa sha'awa ta mai yawa yayin da ya yi tunanin mace haka kawai sai maniyi ya fita daga jikinsa ko kuma yana kallon mace misali sai wannan maniyi ya fita daga jikinsa to wannan suka ce babu laifi a gare shi hatta wannan ranar ba zai rama saboda abin ya kasance kamar ciwo ne a wurin a sha'awa ta riga ta yi masa yawa suka ce wannan tamkar yake da fidda mazini idan mutum ya fidda mazini shi ma babu komai a kansa sannan bayan haka kamar wanda ya mafarki yana azumi yana bacci sai ya yi mafarki misali ya sadu da mace ya tashi sai ya ga ruwa ya to shi ma wannan duka babu laifi a kan tunda bacci yake wannan Allah subhanahu wataala baya kama mutum da laifin da yayi yana bacci tunda bai sani tawaga na juna malamai Imamu Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala abin da yake shahara a wurin sa shine dukkan wanda ya fidda mani wannan maniyin idan ya fidda shi a hali na sha'awa wato domin jin daɗi ko yana wasa da matarsa to dole zai yi kafara wato zai wata biyu yana azumi ba tare da ya tsallake rana ɗaya daga cikin wata biyu ɗin nan ba sannan bayan ya yi wata biyu yana azumi dole ne zai kara rana ɗaya na ramon wannan randa yin da ya ci da a cikin wato zai wata biyu da kwana da da ya ke wannan shi ne abin da ya shahara wajen a imamu malik bin Ana. shi ya sa a mazaba ta malikiya wanda ya ci da mani da gangan ko saboda sha'awa ko kuma shi a al'adarsa ya san idan ya kalli mace ya zura masa ido na minti biyar goma sha biyar to dole wannan maniyin zai fita to shi ma dole sai yayi kafara ah sannan a wajen malikiya kuma idan mutum ya ci ko ya sha da gangan a wajen malikiya dole zai kafara shi wato zai wata biyu yana azumi yana azumi a jere ba tare da ya tsallake a koda yini tsaya ba sannan bayan haka kuma ya rama wannan yini wanda ya shidda mani to saboda haka takaice a kai mai wannan tambaya malamai sun kasu gida biyu kashin farko shine suna ganin hukuncin ta za ka yi ramuwan yin ɗaya ne wato wannan yinin da ka shidda mani shi ita kaɗai za ka rama azumin ka ya lalace wannan kuma shine abin da malamai suka kirin jayar a gaskiya a ra'ayin malikiya na wata biyu wannan malamai ba sa rinjayar da ra'ayinsu a gaskiya sun kirin jayar da zance na juna malamai saboda hadisi da ya zo a kan kafara guda ɗaya ne shi ne hadisin wanda yake ingantacce ya zo cikin sahih wannan wanda ya sadu da matarsa yana azumi cikin watan azumi sai ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah ni na hallaka wato na hallakar da kai sai manzo Allah yake ce masa menene ya faru ko me kai har ka halakar da kanka sai yake cewa na sadu da mata na ne ina azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana da baiwa da za ka iya yantawa sai yake cewa bai da ita yake cewa za ka iya azumi na wata biyu a jere ya ce ba zai iya ba hukunci na uku yake cewa za ka iya tsaya abin nan ciyar da ne guda sittin sai wannan mutum ya ce a'a ba zai iya ciyar da miskinai guda sittin ba daga ƙarshe sai suna nan ya ka zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sadaka da aka zo mishi da sadaka sai ya ce ka ɗau wannan sadakan da aka zo man da ita ka ciyar da miskinan nan guda sittin sai wannan mutumin yake cewa ya rasulullah shin yanzu a tsakanin waɗannan gidaje shine ma baina da abbatiha ahlul baitin ahwat Ilaihimin minni malamai suka ce yana nufin gidajen da suke gefen Madina shin waɗannan gidaje da suke saman duwatsu akwai wanda ya kai ni talauci akwai wanda ya kai ni talauci a cikin su ko ya kai ni buƙatuwar a wannan abincin da kace in je in ba da sadaka da shi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin ya bashi dariya yayi dariya har haƙoransa na gaba suka bayyana to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ka daura wannan abincin ka je ka yi amfani da shi to karkashin wannan hadisin malamai suke cewa shine hadisi da ya zo na kafara saboda jima'i sabanin jima'i babu abin da mutum zai yi idan yana azumi laifi a ce sai ya yi kafara amma imam malik bin anas yana ganin cewa yana da kafara haka kuma wanda ya ci ko ya sha da gangan shi ma dole zai kafara wato wata biyu zai yana azumi kuma ya dada da wannan yini wanda ya ci din ko ya sha ko kuma ya da maniyi a cikinsa wannan shine an san wannan tambayar na karatu بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ودن سكا كافر تيم الله سبحانه وتعالى سوني والذين كفروا sannan bayan haka suka kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yin imani da shi sannan da alqur'ani mai girma da yazo da shi wa kazzabu bi ayatina sannan suka karyata ayoyin wato alqur'ani mai girma kenan ulaika ashabun nar waɗannan sune ma'abuta wuta wato da sannu za su shiga cikin wuta ranar tashin alkiyama hum fiha khalidun sannan suna masu dawwama a cikinta muna roƙo Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga shiga cikin wannan zumra anan al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa yake cewa walladina kafaru wato waɗanda suka haɗa Allah da wani wajen bauta ashraku kuma Allah wato suka hada Allah da suka hada Allah da wani wajen bauta wannan yake nuna mana cewa shirka idan mutum yana shirka kuma bai tuba ba har ya mutu wato shirka kafirci ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake fadatan cikin littafinsa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida a wata aya wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima to shi yasa al-Imam al-Qurtubi yake cewa kafaru anan tana nufin ashraku waɗanda suka shirka da Allah wajen bauta wato suka kafirce masa wa kazzabu bi ayatina sannan suka karyata ayoyin mu malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan aya bayan ayar da ta rigaye ta ya ce faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda suka bi shari'a ta wato alqur'ani da na saukar ko kuma bayanin da na yi cikinsa ko kuma annabin da ya zo musu kamar yadda muka yi bayani jiya a maganganun malamai da suke a kan hudaya. fala khawfun alaihim la hum yahzanun babu tsoro tattare da su wato su da Allah kenan la hum yahzanun kuma babu wani bakin ciki da za su kasance a ciki akan ababe da suka aikata nan duniya idan kuka lura wannan gaba ta ayar da ta gabata Allah ya yi bishara akan waɗanda suka yi shiriyarsa sakamakon ranar tashin alkiyama ita ce aljanna to bayan haka kuma sai ya zo ya faɗa akasin haka wanda kuma ba su bi shiriyar ka ba menene sakamakonsu su sai yake cewa ulaika ashabun nar sakamakon su shine wuta sannan hum fiha khalidun suna masu dawwama cikin wuta wannan uslubi ne na alqur'ani mai girma A alqur'ani da baki ɗayan haka Allah ya saukar da shi idan ayoyi suka zo sai bayani akan bishara ko wata nima ko aljanna sai kuma ayoyin da za su zo bayan su kasance ayoyi ne wanda suke tsawatarwa suke tsoratar da mutane akan rashin aikata wannan abin da zai shigar da su aljanna Allah yana haɗa ayoyin haka ɗaya da mutane za su ɗauki izina wanda suka kasance suna akan hanya su sani cewa lallai idan suka mutu akan wannan hanya shine sakamakon su aljanna ta yadda za su fi tsoron aikata abinda da ayoyin da suka zo bayan su cewa idan suka bar hanyar da suke a kai to sakamakon ku ne wuta kamar yadda Allah ya bayani su kuma waɗanda suke aikata ababe na safo idan ya kasance sun tuba sun daina to sakamakon su shine aljanna wanda Allah ya bayani misali kafin wannan aya sai Allah subhanahu wataala bayan wannan aya yake faɗan ni'imomi da yayi ma banu Isra'il yake cewa ya banu Isra'il ya ku banu Isra'il udkuru kusuna ni'mati allati an'amtu alaykum ni'imomi da nayi kan ku shine allati an'amtu alaykum sannan wa awfu bi ahdi kuma ku cika alqawrana wanda kuka dauka uti bi ahadikum idan kuka cika alƙawra na ni zan cika muku da alƙawran da na daukan muku wato idan kuka cika na ko ni ma zan cika nawa Allah ki ne ke fara haka sannan wa iya ya farhabuhun gare ni ne kawai ya cancanta ku ji tsoro wato ni ne wanda ya cancanta ku ji tsoro na farhabun anan shine fakhshaw ni ne wanda ya cancanta ku ji tsoro na Allah subhanahu wa ta'ala yake fara haka Al’imam Ibn Tafsir rahimahullahu ta’ala wajen tafsirin wannan aya yake cewa Allah subhanahu ta’ala wato yana janyo hankalin banu Isra’ila ne a kan mai tuna waɗannan nihimomi ta yadda za su shiga addinin musulunci, su bar addinin da suke a kai su shiga addinin musulunci. Shi yasa Allah subhanahu ta’ala ya sokar da wannan aya wato yana tuna nihimomin da ya yi musu a kai. A nan Isra’ila malamai ko in ce hadisi ya tabbata wanda Abu Dawud al-Tayalisi ya rawaito mana hadisin yake cewa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa hadarat isabatu min al-yahud wasu tawaga ko jama'a na yahudawa sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka zo wajen sa sai ya ce musu fa qala lahum sai annabi salawatullahi wa salamu alayhi ya ce ma waɗannan yahudawa hal ta'lamuna anna isra'ila yaqub shin ko kun san isra'ila sune yaqub wato annabi yaqub ana kiransa isra'il wato isra'il wannan suna ne daga cikin sunan annabi yaqub alayhi salam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma waɗannan yahudawan ko kun san cewa annabi yaqub ana kiransa isra'il sai waɗannan yahudawa suka ce allahumma na'am na'am ya rasulullah eh haka ne mun sani fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam allahumma ashhad Allah ka shaida akan haka lalle na isar da sakonka to kun ga anan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana cewa annabi yaqub ɗaya daga cikin sunayensa shine isra'il sannan ya tabbata kamar yadda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya riwayo a tafsirin sa wato Jami'ul Bayan an riwayo daga Abdullah ibn Abbas rahimahu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa shin ko kun san Isra'il idan ka faɗa kalmar Isra'il tamtar take da tace Abdullah wato Isra'il daga cikin ma'anan Isra'il shine Abdullah wato bawan Allah shi annabi yaqub ana kiransa isra'il sannan bayan haka ma'anar isra'il shine abdul badi wato bawa Allah shi yasa ake kiran annabi yaqub da isra'il wato bawa Allah malamai ma'abuta tafsiri ma'abuta ilimi suka ce dalilin da yasa a mutanen annabi yaqub wato yahudawa Allah subhanahu wataala ya kira su da isra'il shine ana musu ishara cewa ku yi imani da annabin nan da ya zo da addinin musulunci da abin da ya zo da shi da littafin da ya zo da shi ku gaskata Allah subhanahu wata'ala kamar yadda bawansa ko uban annabi Yaqub ya gaskata shi ina fata ana tare da ku to shi yasa Allah subhanahu wata'ala a ya kira mutane na annabi Yaqub da Isra'il muka ce Isra'il kuma kamar yadda Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace ma'ana Isra'il shine bawa hannu wato Abdullah to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kira mutanen Annabi Yaqub yake cewa ya ku mutanen Yaqub ku yi imani da Allah cikakken imani kamar yadda ubanku ya imani da shi wanda kuma ubanku din nan ya kasance bawa ne na Allah sosai ne kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala shine ya bani isra'il udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imomi da nayi a kan a menene ni'imomin da nayi a kan ku malamai na tafsiri suka ce a ire-iren su a fadilatu shaykh al-allama al-amin al-shafi'i a tafsirin sa adwa'ul bayan haka al-imam al-qurtubi a al-dan wa al-qur'an suka ce ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a kan a banu isra'il su ne kamar haka Allah ya bayani cikin cikin alkur'ani kaɗan daga ciki Allah yake cewa wa idh kun min ali fir'auna yasumunukum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa nisa akun? wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim kutuna ya ku banu isra'il to ya ku yahudawa daga cikin ni'imomin da nayi akan ku idnad jainakum min ali fir'aun a lokacin da na tsiratar da ku daga fir'auna da mutanansa a lokacin da suke a gallaza muku azaba suka so su halaka da ku shine idnad jainakum min ali fir'auna sannan bayan haka ya tumunakum su al'azab suna gallaza muku azaba yuzabbihuna abna'akum kuma suna yanka ƴaƴanku suna yayyanka ƴaƴanku sannan wa yastahyu uh, wa abna'akum wa nisa'akum sannan bayan haka suna bautar da matayen ko wajen hidima wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin dai wannan akwai wata jarabawa mai dimbin yawa daga ubangiji ko wanda suke mai girma to kun ga ni'imar farko kenan Allah subhanahu wataala ya kamar da banu Isra'il wato Yahudawa daga Fir'aun a lokacin da yake gallaza musu azaba sannan yana yana yanka musu ƴaƴa sannan baya haka a matayensu yana bautar da su sai ni'ima ta gaba Allah subhanahu wataala ya bayanin ta yake cewa wa dhallalna alaykum al-ghamama wa anzalna alaykum al-manna was-salwa kullu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu aktharuhum yadhlimun a ni'ima ta gaba kenan Allah yake cewa a lokacin kusuna ya ku yahudawa lokacin da muka maku inwa da giragizai shine zallalna alaikum al-ghamam wa anzalna alaikum al-manna was-salwa sannan bayan haka muka saukan maku da man man ita ce darka muka saukan maku da darba wa was-salwa sannan muka saukan maku da ƴaƴan shila ko tantabara duka malamin suna eh, fassara as-salwa muka yi muku ni'ima na tantabaro da zarfa da ƴaƴan shila da sauransu wannan duka ni'imomi ne muka maku wanda ba mu yi ma wasu ku ba mun keɓanta ku da wannan ni'ima ne sun san da su abincinsu daga sama yake suna wani kawai sai dai su ga abinci yana zuwa a kun ga wannan ai ni'ima ce mai girma haka daga cikin ni'imomin da aka yi ma yahudawa daga cikin eh, ni'imomin da eh, aka yi musu shine wa ni'iman da Allah subhanahu wataala yake cewa ya qawmi zkuru ni'matallahi alaykum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين wannan ayoyi wasu malamai sun ce ba wai Yahudawa ba hadda Nasara kiristoci da baki daya dukkan sahabin kitabi ake magana da su a wannan aya duk dai Allah ya ambaci eh, Isra'il wato eh, annabi Yaqub da mutanensa amma malamai suka ce tana gani har mutanen annabi Isa alaihi salam kun ga su Allah ya mana bayani hidimomin da ya musu tun cikin suratul ma'ida kamar yadda muka yi bayani da abincin da yake zuwa ya hore musu a nan duniya da wanda yake zuwa daga sama so sannan daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala ya mana bayani tun cikin suratul ma'ida yake cewa ya qawmi kuru ni'matallahi alaykum id ja'ala anbiya wa mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah yake cewa id qala Musa li qawmihi a tuna a lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa udkuru ni'mati udkuru ni'matallahi alaykum da Allah ya yi muku anbiya wa ya sanya annabawa a cikin shine id anbiya ya sanya annabawa da manzannai a cikin waja'alakum mulukan sannan ya sanya ku sarakuna wa atakum ma lam yuftahara min alamin sannan ya ba ku abin da bai baiwa wasu da dama ba daga cikin halittu waɗannan gabaki dai ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce ma bani Isra'ila suna da ita shine kurkuru ni'imati allati an'amtu alayhi ah, ni'ima ah, abinci kala kala kuma ya sanya annabawa daga cikinsu sannan bayan haka ya sanya manzannai kuma daga cikinsu sannan bayan haka ya kan musu da littattafai wannan duka ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wata'ala yayi a kansu sannan bayan haka malamai suke cewa wannan ni'imomin inda su Yahudawa da Ahlul Kitabi sun yi tunanin wannan ni'ima Sheikh Nasiru Sa'adi rahimahullahu ta'ala wasu Abdulrahman bin Nasir Sa'adi ne littafin Tafsirul Karim Rahman yake cewa dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗannan ni'imomi yana ce ma banu Isra'il su tuna waɗannan ni'imomi shine tunawa sai su yi i'tirafi su yi recognizing da waɗannan ni'imomi wato su tabbatar da waɗannan ni'imomi din tabbatarwa na wanda zai ƙara masu imani ko zai sanya masu imani su imani da wannan addinin musulunci kuma su imani da annabi kuma su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su imani da abin da yazo da shi shine su i'tirafi su yi recognizing da waɗannan ni'imomi sannan bayan haka idan su yi recognizing da waɗannan ni'imomi sai su furta wannan ni'imomi a bakin su wato su furta kalma ta shahada sannan kuma a ga sun yi ayyuka wanda addini ya sanya masu ya gindaya masu shi shine abinda sa Allah subhanahu ya ce su tuna waɗannan ni'imomin ta yadda za su yi imani da shi sannan Allah ke cewa aufu bi ahadi kuma ku cika alƙawuran da kuka ɗauka ku cika alƙawuran da kuka ɗauka idan kuka cika ufi bi ahadi ni kuma zan cika muku alƙawura wanda na ɗauka a gare ku sannan wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun kuma gare ni ne ya cancanta ku ji tsoro wato ni ne ya cancanta ku ji tsoro na an ruwaito daga babban tabi'i al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yake cewa alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi anan shine wanda yi bayani can cikin suratul ma'ida da Allah yake cewa wala qad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtum as-salata wa ataytum az-zakata wa amantum bi rusuli wannan shine alƙawarin da su banu Isra'il Yahudawa suka dauka sun dau alƙawari suka ce za mu tsaye da sallah sannan za mu ba da zakka wa azzartumuhum kuma suka dau alƙawari za su taimaka ma annabawa da manzannai gabaki ɗaya wa aqrabtum Allah qardan hasana Allah ya dau alƙawari da su yake cewa kuma idan ka ba da rance kikkiawar rance to wannan shine alƙawarin da suka dauka Allah yake cewa bayan wannan kuma alƙawari na gaba da suka dauka sune wanda Allah ya bayana su cikin suratu Ali Imran Allah yake cewa wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون a lokacin yahudawa gabaki ɗaya sun ɗau alƙawari cewa za su yi ma mutane bayani abin da ke cikin attaura gabaki ɗaya ba za su ƙara wani abu a ciki ba kuma ba za su rage wani abu a ciki ba sannan bayan haka za su yi ma mutane bayanin bisharan da Allah ya yi na zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin da zai zo da shi shine la tubayyinunahu lin wala wa taktumunahu ba za su koye wani abu na cikin at-taura ba wannan alƙawarin da suka dauka kenan an ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa alƙawarin da suka dauka shine za su dinga yi ma Allah da'a ba za su saba masa ba al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa yake cewa alƙawarin da suka dauka shine za su yi ma mutane bayanin abin da ke cikin attaura gabaci daya ba za su koye wani abu ba abin da ibnu jarir tsabari ya ce kenan arwaito daga abul aliya shi kuma abul aliya yake cewa alƙawarin da yahudawa suka dauka tare da Allah subhanahu wataala shine idan addinin musulunci ya zo za su imani da shi tayyib mun ji alƙawaran da suka ɗauka cewa za su imani da addinin musulunci za su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo za su imani da alƙur'ani mai girma sannan bayan haka za su bayyana abin da ke cikin attaura ba za su koye wani abu ba sannan bayan haka kuma za su tsaye da sallah su ba da zakka su taimaki annabawa da manzanni to wani alƙawari ne shi kuma Allah ya ɗauka ya ce zai yi musu idan suka yi haka sai malamai suka ce alkawarin da Allah ya ɗauka cewa idan sun aikata waɗannan ababe ga baki ɗaya da muka yi bayani wanda su cikin alƙur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa la ukaffiranna anhum sayyi'atihim yace idan kuka yi haka lalle zan tantare muku zunuban ku gabaki ɗaya wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zan shigar da ku aljanna wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin ta wannan shine alƙawarin da Allah ya yi ma Yahudawa gabaki ɗaya har har abin kiristoci wato nasara wannan ya game su gabaki ɗaya Allah yake cewa zai shigar da su aljanna haka aka rawaito wannan daga manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da tabi'ai daga ciki akwai ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu da abul aliya wato rufai'u kenan da rabi ibn anas cewa idan suka yi haka Allah ya ɗau alƙawari zai shigar da su aljanna amma Allah yake cewa fa faman kafara ba'da zalika minkum qad dhalla sawa'a sabil wanda ya kafirce ƙi bin yaki cika waɗannan alƙawran nan to hakika yayi kasan hanya wanda take madaidaiciya malamai suka ce bayan waɗannan alƙawaran da muka ji wanda muka yi bayanin siyan su cikin alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya game dukkan wasu alƙawura wanda yahudawa suka ɗauka kuma wanda aka saukan masa a cikin littafin su at-taura da su kiristoci ɗin waɗanda yazo cikin al-injil dukkan al'amura da Allah subhanahu wataala yayi bayanin su a cikin at-taura yace lalle su aikata shi da wanda yace kada su aikata wannan gabaki da ayar ta game su idan suka aikata suka ki jin maganan Allah subhanahu wataala to makomar shine faman kafara ba'da zalika minkum faqad sawa sawa'a sabil idan kuma suka bi umarnin da ya zo cikin at-taura wanda Allah ya sauka a cikin at-taura da kuma injili to sakamakon su shine aljanna wato ayan am ce da alƙawarin da aka mana bayani a cikin alƙur'ani sun ɗauka da ma wanda alƙur'ani bai mana bayani wato suna cikin آه، التوراة نعم كرمت وآتوا نساء أنزلتم صدقا لمعانكم ولا تكونوا ولا تكونوا من أول كافر ولا تشتروا بآياتي Na'am. Allah subhanahu wataala yake cewa wa aminu bima zaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi Allah yake kiran su banu Isra'il muka cewa to su Yahudawa kenan yake cewa wa aminu fi imani bima anzaltu da abinda na saukar shine wa aminu imani bima anzaltu da abinda na saukar muku musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaggata abinda yake tare da ku wa musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi sannan kada ku kasance farkon wanda za su min mini abinda Allah yake faɗa kenan wala takunu awwala kafirin bi kada ku kasance farkon wanda za su kafirce mani wala tashtaru bi ayati thamanan sannan kada ku saya da ayoyina da wasu ɗan kuɗaɗe ɗan kaɗan wa iya ya fattahun ni ne kawai ya cancanta ku ji tsorona shi ne wa iya ya wannan aya akwai maganganu da dama a cikinta kamar yadda malamai suka yi bayani wato ma'abuta ilimi da kuma tafsirin alqur'ani mai girma na farko da Allah subhanahu wataala yake cewa wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ya ku banu isra'il wato ya ku yahudawa ku imani bima anzaltu da abinda na saukar menene Allah ya saukar malamai suka shine alqur'ani mai girma Allah yake cewa ku imani da abinda na saukar wato alqur'ani mai girma sannan bayan haka ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo muku la'annahum kanu yastafsihuna sun kasance suna jiran zuwan annabi amma bayan da ya zo kuma sai suka kafirce masa bagyan kamar yadda Allah ya bayani a wata sura a can gaba saboda hasada sai suka yin imani dawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda suna ganin wai ba cikin su yazo ba kun ji matsalar yahudawa su kawai suna son shugabanci komai a ce cikin su yana ɗaya daga cikin hikimar da Allah yake cewa can cikin suratul ma'ida kamar yadda malamai suke bayani wala qad akhadha ka mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba cikin su ne aka tura musu wakilai guda 12 to Allah yake cewa ku yi imani da abin da na saukar muku alqur'ani da wanda zo da alqur'ani wato shi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam da abin da zo da shi an ruwaito daga abul aliya yake cewa a wannan ayan abinda suke nufi shine ya ma'ashar halin kitab aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku imani ya ku taron ma'abuta littafi wato yahudawa kamar yadda na yi bayani duk da an ce banu isra'ila amma yana gani har kiristoci yake cewa ahlul kitabi fi imani da abin da na saukar muku da shi musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaggata abin da yake tare da ku annahum yajiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam maktuban indahum fi tawrat wal injil da abul ali yake kenan saboda yahudawa da suka zo da kristoci gabaki ɗayan su da suka zo suka aka ba su taura sun samu dukkan su a cikin littafin a taura da injila a ciki Allah subhanahu wataala yayi bayanin zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yayi bayanin idan ya zo a gaggata shi amma gabaki ɗaya sai suka kangare suka ƙin imani da shi bayan ya zo sannan bayan haka daɗi da ƙari suka canza attaura da injila ga baki ɗaya shi yasa Allah ya bada labari yuharrifuna al-kalima an mawadi ba'a ta'ayin ba'd mawadi أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما فهموا وهم يعلمون to شيء yasa a yanzu da zaka haɗu da wani bayahude yazo ma da at idan ka duba at za ka ga baki dai abin da ke ciki sun me sun canza shi haka da za ka haɗu da wani ba nasare wato kirista, idan ka dau ka ɗau ka za ka yaga ba baki ɗaya ababen da ke ciki sun yi ne sun canza shi shi ya sa malamai suka ce bayan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Yahudawa da Injila da Yahudawa da Kiristoci waɗanda aka sauka musu da Injil ba su da wani hujja cewa ba za su imani da annabi ba tunda an ba su labari a cikin attaura da injila cewa annabi yana zuwa dole su yi su imani da shi ba za su kafa ma wajen sai ai su suna aiki da taura a taura ba ko da injila cewa ita wannan al tauran da injilan su ma an sokar da su daga Allah subhanahu wataala idan suka kafa ma hujja da wannan sai ka ce musu to ai matsalan ku a taura kun canza ta farko ke sannan a cikin attaura da injila Allah ya ba da labari ya ce idan annabi ya zo ku imani da shi ku ajiye attaura alkan da za ka ba su kenan inda a ce za ku yi jayayya da wani kirista Allah subhanahu wataala yake cewa ku yi imani da abin da na saukar da shi a ƙarƙashinsa kuma shine zuwan annabi idan ya zo ku imani da shi wannan annabi shine wa aminu bima anzaltu muku imani da abin da zai zo muku da shi wato alqur'ani ne girma sannan bayan haka musaddiqan lima ma'akum wanda shi wannan alqur'ani yana gazgata abin da yake tare da ku wato yana gazgata at-taura da injila alqur'ani da ya zo Allah ya bamu labari wa qaffayna ala atharin bi ya ibn maryam haka a wata aya yake cewa وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب wa عليه alai. su ce alkur'ani da ya zo Allah ya bamu labari yana gaggata dukkan littattafan da suka rigaye shi sannan ya gane su ya ammame su wato gabaki ɗaya abinda a waɗancan littattafan suka kunsa akwai shi a cikin alkur'ani shine muhaiminan alai sannan bayan haka a musaddiqan lima ma'akum yana gangata abin da yake tare da ku a karkashin ka wato alqur'ani ya game gabaki daya littafan da suka rigaye shi sannan wala takunu awwala kafirin bi kada ku kasance a farko waɗanda za su kafirce mashi'ar Qur'ani mai girma a wannan aya malamai sun yi cekace karkashin wala ta takunu awwala kafirin kada ku kasance farko waɗanda za su kafirce mashiwa maganan farko mashi'ar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku kasance farko wanda za su kafirce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana na biyu suka ce bihi wannan dalilin yana koma ma alqur'ani wala takunu awwala kafirin bihi kada ku kasance farko wanda za su kafirce ma alqur'ani mai girma magana na uku wala takunu awwala kafirin bi kada ku kasance farko wanda za su kafirce ma littafan da aka saukar musu da shi wato at taura da injil maganganu guda uku amma maganganu guda biyu sun suka ci ƙarfi shine wala takunu awwala kafirin bi kada kasance farko wanda za su kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani da yazo da shi ibnu jarir at-tabari da da dama daga cikin ma'abuta tafsiri sun rinjayar da alqur'ani anan suka ce sabida ne sabida farkon ayan zamu duba dama a ka'idar tafsiri na alqur'ani duk wanda zai fasara littafin Allah yayin da zaka fasara aya dole sai ka lura da farkon ta sannan ka fasara tsakiyarta kuma ka lura da ta. sai ibnu jarir al-tabari yake cewa ai anan Allah ya fara da bayani akan alqur'ani ya ce wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na saukar da shi sai ibnu jarir al-tabari yake cewa to shi yasa nan wala takunu awwala kafirin bihi kada ku kasance ku ne farko wanda za ku kafirce ma shi wannan abinda na saukar da shi wato alqur'ani amma ibn kasir a cikin tafsirin sa yake cewa a dau fasarorin guda biyu a fasara ayan da su shi yafi cancanta wato sai kasance ikhtilafu tanawwu ibn kasir yake cewa sabida ne ba zai yi kai imani da alqur'ani ba kai imani da annabi ba haka ba zai yi kai imani da annabi ba kai imani da alqur'ani da yazo da shi ba to shi yasa ibn kasir yake cewa fasara ayar ko gabar ayar da alqur'ani da kuma annabi shi yake dacewa to anan wala takunu awwal kashiri Allah bai ce awwal kashirina ba kuma wala takunu jam'i ne anan kada ku kasance ku ne farko wanda zai yi kafirci da shi sai ce kashirin bai ce kashirina ba sai suka ce eh al-imam al-qurtubi yace anan ana kaddara wata kalma wala takunu awwala fariqin kafirin awwala fariqin wato kar ku kasance zumra na farko ko tawagan farko da za su kafirce mu shi alqur'ani ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ana magana akan wato yahudawa da kiristoci da dukkan wasu kafirai da za su zo bayan su shine abin da shi dacewa wajen fasara wannan ayoyi duk da dai ana magana akan banu Isra'ila ne amma ta game dukkan wani tashi. mas'ala ta gaba malamai suke cewa da Allah ya ce kada ku kasance ku ne farko wanda za ku kafirce ma Al-Qur'ani ko annabi idan ya zo kuma shi kafin su banu isra'ila wato yahudawa akwai kuffaru Quraysh. akwai kafiran da suka rigaye su sai suka ce eh abinda ake mishi a nan kada ku kasance ku ne farkon wanda za su kafirce ma annabi ko Al-Qur'ani a cikin yahudawa kada ku kasance ku ne farkon yahudawan da za su kafirce ma annabi ko Alƙur'ani mai girma tunda ai akwai 'ya'yansu, akwai jikokinsu za su yi amma kada ku kasance ku ne farko wanda za ku aikata wannan laifin shine wala takunu awwala kafirin bihi tayyib sai Allah yake cewa wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku siya da ayoyi na samanan kalila yan kuɗaɗe yan kaɗan wa iya ya fadda kun kuma ni ne ya tuntunta ku tsorona. na wannan gaba malamai sun yi maganganu da dama anan wala tashtaru bi ayati samanan kalila sun fidda matsaloli da dama matsalan farko suka ce abinda Allah yake nufi anan a shine kada ku a kawo muku wato kuɗi a baku cin hanci ga waɗanda <laughs> wannan abin da suka faɗa kenan cewa ga waɗanda suke hukunci kama alƙalai ko kuma sarakuna masu hukunci ko kuma shugabanni wato masu jagoran mutane wannan ayan tana magana a kan ina fata ana tare da ni yayin da kake hukunci kada a kawo maka cin hanci rashawa ki karbi wannan cin hancin ki kima mutane bayani na abin da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin alqur'ani ko kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata ana tare da ni shine wala tashtaru bi ayati samanan qalila haka lauyoyi wannan ayan tana magana har akan lauyoyi wato barista Wannan za su je defending din case a kotu sai a ba su cin hanci sun san wannan mutumin bai da gaskiya amma me su ba shi kuma gaskiya to wannan ranar tashi alkiyama Allah idan ba su tuba ba wannan mutumin da suka zalunta bai yafe masu ba to Allah sai ya tura su cikin wuta haka dukkan masu hukunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qudatu thalatha eh, ya ishara Salasa. اثنين في النار إلا to dukan wani mai hukunci idan aka kawo mashi wani cin hanci wasu ɗan kuɗaɗe kaɗan samanan halilan da Allah ya bayani a nan ya sai ya musanya hukuncin Allah subhanahu wata'ala wanda ya zo cikin alƙur'ani ko sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gangan yana ganin saboda kuɗin nan da za a bashi to ya shiga cikin wannan aya kuma idan bai tuba ba Allah sai ya mashi azaba a kan wannan hukunci Matsalan farko ke da malamai sai eh, bayani kashin wannan gaba na aya shi yasa imam ibn jarir at-tabari yake cewa tarkuhum ibanatu ma fi kitabihim min amri muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibn jarir Tabari tabari yake cewa wala tashtaru bi ayati thamanan qalila shine su yahudawa da aka saukan musu da wannan littafin da su da kiristoci da sauransu a ahlul kitabi baki ɗayansu shi a yana ɗaya daga cikin canza ayoyin Allah ko sayan ayoyin Allah da yan kuɗaɗe kaɗan Shi ne a kawo masu hukunci sai su yin hukunci ko bayanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanensu kuma alhalin a bayanin Annabi ya zo a cikin Attaura da kuma Injil abinda Ibn Jarir da tsabar yake cewa ce. Ga shi bayanin annabi ya zo karra a cikin at-taura da al-injil amma kuma sai su kima mutane a bayanin shi annabi a cikin at-taura ko kuma injil saboda ne manufar wani abu da za a kawo masu na cin hanci sai su kima mutane bayanan wato daidai abin da ya zo cikin littafinsu a taura ko al-injil sannan bayan haka matsala ta gaba da malamai suka fi da karkashin wannan aya shine maganan da Abu Aliya yake cewa a wala tashtaru bi ayati thamanan qalila Abu Aliya yake cewa la ta'khudhu wala tashtaru bi awamir wa nawahi ayati thamanan qalila yani ad-dunya wa muddatuha qalila yani al-aish sannan bayan haka aka ruwaito kuma daga Abu Aliya rahimahullahu ta'ala yake ƙara cewa ai la ta'khudhu alaihi ajran fi kitabillah azza wa jalla la ta'khudhu alaihi ajran fi kitabillah azza wa jalla yake cewa kanu yu'allimuna dinahum bil ujrati fa nuhu an zalika fa nuhu an zalika abul ali yake cewa la ta'khudhu wa la tashtaru alayhi ajran kada ku karbi wato da shi alqur'ani mai girma wani lada da shi alqur'ani ne girma wani lada ko wani sakamako sai abul ali yake cewa kanu yu'allimuna dinahum sun kasance suna koyar da addinin su wato su yahudawa kenan da kristoci bil ujrati da 'yan kuɗi fanuhu an zalika sai aka hana su akan haka abinda abul ali yake nufi shine a da yahudawa da kiristoci sun kasance ba sa koyar da littafin at-taura haka ba sa koyar da littafin al-injil sai an ba su kuɗi suke koyar da shi to sai Allah subhanahu wataala ya hana su haka yake cewa haramun ne ku ce ba za ku koyar da ni ba ba za ku koyar da littafin at-taura ko al-injila sai an ba ku kuɗi wannan idan kuka yi haka kuskure ne haramun ne baya dacewa to a karkashin nan wannan aya malamai suka fitar mas'ala shine mas'alan mutum ya koyar da al al-qur'ani a bashi kuɗi ya halasta ko bai halasta ba misali malamai da suke koyarwa islamiyoyi ko kuma mutum ya ce ba zai zo ya tafsirin alkurani mai girma ba sai an bashi kuɗi ko sai an yi dinga da shi a watan azumin ramadan ga kuɗin da za a bashi wannan duka ya shiga ciki an gane da limanci za mu zo gaban limanci kafin limanci yanzu ne muna gaban farko wato na koyar da alkur'ani shin malamai na islamiyoyi da suke koyar da alkur'ani ana ba su kuɗi duk wata da kuma a waɗanda suke zuwa da'awa a ƙauyuka da suke da'awa da sauransu ana ba su kuɗi duk wata wannan ya halasta ko bai halasta ba tunda Allah ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila kuma mun karanta magana Abu al-Aliya anan wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan malaman tafsiri yake cewa la ta'khudhu alayhi ajra kada ku karbi wani sakamako idan kun koyar da littafin Al-Qur'ani ne girma kuma Allah yake cewa kada ku karbi wani sakamako da littafi na dan kudade waɗanda suke ɗan kaɗan tashtaru anan shine canzawa ku koyar ku bada wani abu ku koyar da shi sai a baku muqabili ko sakamakon wannan koyarwar shine kuɗin da za a baku albashi to anan ku saurara ku ji maganganun malamai akan wannan mas'ala ra'ayin farko na malamai shine ra'ayin Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala tare da Muhammad ibn Shihab az-Zuhri Abu Hanifa da Muhammad ibn Shahab Zuhri sun ce haramun ne mutum ya koyar da Alƙur'ani ya karbi kuɗi. Sun ce menene? Haramun ne mutum ya koyar da Alƙur'ani ya karbi kuɗi. Wannan haramun ne suka ce. Wato ba za ka koyar da shi ba a baka albashi duwata. Aka ce menene dalilin ku? Dalilin ku suka ce ai Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. sannan bayan haka suka ce ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah ke cewa man ta'allama ilman wanda ya koyi wani ilimi na addini mimma yurtada bihi wajhullahi azza wa jalla wannan ilimin na addini wanda a ka'ida ana koyansa ne domin Allah subhanahu wa ta'ala wato kamar alqur'ani da hadisi da sauransu la ya mu? idan ya kasance shi a lokacin da yake koyar ilimin nan hadasinsa shine ya koyar ya karbi kuɗi ko ya karbi albashi salari maza Allah yake cewa la yusibu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya maza Allah yake cewa lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashi al-qiyama ba zai taba shiga aljanna ba kai kamshin ma aljanna ba zai samu ba wannan hadisin kuma al-Imam Abu Dawud ya fitta shi a cikin sunan nasa da al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah kuma Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya inganta wannan hadisi kun ji ra'ayi na farko kenan na Abu Hanifa tare da Muhammad bin Shihab az-Zuhri kuma ga dalilan su tayyib ra'ayi na biyu na malamai ra'ayin Imam Malik bin Anas da Imam Shafi'i rahimahumullah ajma'in suka ce ya halatta mutum ya koyar da alkur'ani ko ya koyar da hadisi ko makamancin haka ko ya ta da'awa a sanya mashi salari duwata ana bashi kuɗi In ji imamu malik kenan da imamu shafi aka ce menene dalilin ku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna haqqa ma fattun alaihi ajra ko ajr kitabullah azza wa jalla lalle mafi dacewan abinda za ku koyar a ba ku sakamako a kansa na wannan aikin da kuka yi na koyar da shi shine littafin Allah mai girma wannan hadisin kuma al-Imam al-Bukhari ya fidda shi to ikhtilafa al-ulama can mun ji ra'ayin Abu Hanifa da dalilin su da sura sauran tawaga na malamai su Imam Zuhri ra'ayi na juna malikiya da Imam Shafi. to a karkashi dama idan aka samu irin mas'aloli haka sai a yi ne daga ƙarshe ai tarjihi a ce wanne ne rajihi wato mafi inganci to abinda malamai suka rinjayar wannan ba ni ba kada ku ce saboda ni ma ustaz ne ina koyarwa <laughs> ba haka bane a wannan ba magana na bane tabbas misali mu muna cikin tawagan da suke koyar da littafi misali ana ba mu da sauransu ko in ce mun yi haka an gane amma abinda malamai ma'abuta ilimi suka yi ba wai ni ba daga ciki a wanda ya je muraji'an tafsiri na al-Imam al-Qurtubi da Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani a karkashin wannan hadisin inna haqqa ma aqatma alayhi ajr kitabullah azza wa jalla Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo maganganun malamai sosai a wannan matsala haka Imam al-Aini sharhin sa na fasahu na na wato Amdatul Qari da Fathul Bari na Ibn Hajar da muka yi bayani da sauran littattafai za ku ga wannan bayani abinda malamai suka rinjayar a wannan matsala shine ya halarta mutum ya koyar da alkur'ani a sanya musu salari duk wata ana bashi ko kuma ya tafi da awa ana bashi wani abu wannan ya halarta suka ce saboda wannan hadisi na ƙarshe da muka karanta suka ce raddin da suka yi ma Abu Hanifa da su da tawagar sauran malamai suka ce ai wannan koyarwan da za su yi a su salari za su yi ne a su salari saboda muqabil na lokacinsu saboda sakamakon lokacin da suka bada suke yi idan suka ce su ba za su yi ba za su je su ma duka a banzama wajen a tafi wajen neman kasuwanci neman kuɗi to al'umma gabaki ɗaya za ta mutu da da dami da jahilci al'umma gabaki daya za ta mutu da jahilci idan ba a samu wasu suna koyar da littafin Allah ba da kuma sunna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake cewa ma kana al-mu'minuna yanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin wa'ifatun minhum liyatafaqahu fi din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun da'ima al al'umma ba za ta fuskanci wuri ɗaya ba wannan suka tafi nan su je su karanta injiniyarin wannan su karanta chemistry wannan su je su kai wannan eh, akan alqur'ani wannan akan hadisi a haka ne sai al'umma ya kasance ta samu a cikuwa ta samu alkhairai ta ko'ina wanda ake so sannan suka ce ai shi abun hanifa da ya faɗi wannan abinda idan ya kasance misali wuri a ƙauye ko wuri wanda babu mai koyar da alkur'ani wanda ya san ko hadisin annabi sai wannan mutumin. to a wannan wurin ko a wannan hali shi ya wajaba bai koyar da littafi ba tare da ya karbi wani salari ba idan ya kasance a area ko a unguwa babu wanda ya san wannan ilimin sai wannan mutumin to nan ya wajaba a gare shi ya koyar kuma ba zai karbi mai ba ba wai dole sai an bashi salari ba idan aka ba shi kuɗi zai iya karɓa amma ba zai ce ni ba zan koyar har sai an sa mani wani salari ana bani idan yayi haka to Allah zai kama shi akan haka tunda anan wajibi ne ya koyar da wannan abu ina fata an gane amma idan ya kasance wannan mutumin bai da abinci bai da abinci ko bai bai da sana'a to anan kuma dole idan ya koyar a bashi salari saboda lokacin da ya bada shi ma na koyar da al'umma to wannan matsalan farko kenan tayyib sai matsala ta gaba ita ce ta liman shi kuma liman fa liman yana halasta idan ya koyar afwan liman yana halasta idan yayi limanci aka ba shi kuɗi ya karba ko wasu wurare wasu garuruwa suna haka ban san nan Najeriya amma idan ka ɗauka kasashen Larabawa irin su Misra Sudan Saudiya da sauransu waɗannan kasashe suna ba liman kulawa sosai za ku ga limami ana bashi albashi ko salari wanda a wasu wuraren ma mai aikin gwamnati ma ba zai cere shi ba a salarinsa saboda suna ba liman kulawa sosai suna ganin shi kamar wani minista ne kamar wani minista ne to shi yasa malaman suka yi cekace kan wannan matsala yana halatta liman ya yi limanci a bashi kuɗi ko a bashi salari dota ko baya halatta to ga maganganun malamai a na farko al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala an mai tambaya aka ce menene kake gani idan mutum ya ko imanci yana halasta ya karfi kuɗi misali ya zo ya yi mutane tarawih ko salloli khamsu salawat idan aka sanya musu sallar ya halasta, ko bai halarta ba sai Imam Malik bin Anas yake cewa ga sallar nafil kamar tarawih da tahajjud wannan babu laifi amma sallah na khamsu salawat wannan makruhi ne makruhi ma'ana an kyamata an kyamata wannan magana al-Imam Malik bin Anas ne tayyib shi kuma Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala da shi da ƴan mazafarsa da Abu Saud suka ce la ba'sa bidhalika mutlaqan suka ce babu dai. sawa'un sallah ce ta nafila ko ta farilla za a iya sanya mishi salari ko albashi wata ana bashi magana na biyu kenan magana na uku shine magana al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Auza'i wato ya kasance bijin malami ne a kafin sha Imam al-Auza'i ya kasance wannan babban malami ne na hadisi wanda ilimin hadisi ya tuke a wurinsa a lokacin da ya rayuwa kamar da ce al-Imam Malik bin Anas a Madina a madinatul almunawwara to shi haka wannan al-imam al-auza'i ne ya kasance shi da aka mai tambaya yake cewa haramun ne mutlaq haramun ne liman ya yayi ne ya yi limanci a sanya mashi albashi yana karɓa kuma wannan sawa'un sallah ce ta nafila ko ta farilla muna da zance na nawa kenan na kenan na imam malik farko sai na imam shafi'i sai na Imam Al-Auza'i zance na hudu shine na Abu Hanifa da ashabu da mutanansa Abu Hanifa yake ce makruhi ne gabaki daya sawa'un sallah tanafila ko kuma sallah ta farilla Abu Hanifa yace makruhi kun ga mun samu tuka guda hudu Imam Malik bin Anas yake cewa babu laifi a sallah ta nafila amma sallah ta farilla makruhi ne zance na juna imamu shafi'i rahimahullah ta'ala da shi da abu thawr sai suke cewa babu laifi nafila ko farilla al-imam al-awza'i yake cewa haramun ne mutlaq ya hana haka zance na karshe na abu hanifa rahimahullah ta'ala yake cewa makruhi ne mutlaq nafila da farilla to a waɗannan zartuka guda ku menene rajihi sai ibnu abdul barri wajen tawjihin maganganun nan guda uku ibnu abdul barri ya kasance yana ɗaya daga cikin manyan malamai na mazhabar malikiyya wanda yana da littafi wanda ya masharhin muwaffa a at-tamhid a cikin sharhin muwaffa a wata nuska tana fitowa mujalladi ashirin da wani ya kasance babban malami ne a ilmi sannan ya zo ya ƙara wani sharhi kamar tafsiri na tafsir ya sanya masa suna a istizka wanda yana fitowa a wata nuska mujalladi 10 to wannan babban malami ne sosai ibn abdul bar da ya haɗa maganganun nan guda uku sai yake cewa to tauzihin mas'ala Shi ne tana daidai da matsalar da muka yi na koyar da alƙur'ani za mu mai da ta daidai take da matsalar koyar da alƙur'ani da limanci ai dama alƙur'ani za a tara shi ma kamar wani hidima ne za a kuma yake cewa sabida haka a ya halatta mutum ya yi limanci abin da yake wuce a bashi wani abu ya karɓa ba haramun ba amma idan ya kasance a anguwan babu wani mahaddacin alƙur'ani sai shi to lalle a wannan wurin ba zai ce wai shi ba zai yi shi ba dole sai an bashi ba, idan yi haka sai Allah subhanahu ta'ala ya kama shi shine abin da dubar ne ke yi matsara muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka sannan ya sa ya zama na mutum gare shi kuma a wannan ke ya ba ta mana za mu sa mutum da yanayin lokaci sai Allah ya kai mu gobe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم